haka babu mutum ya san abin da ya tsaye ba da kula an kai ba in ya buɗe a ƙarfe ba ba ne suka da an ka ba ba kaga yana da magana ko amma ya fi daga gabu an cika da sai abin da gargani da zai ka buɗe duk abin da ka mu ba a kai da kawai da sa wannan ba ya halatta ka ولا يجوز شراء ثوب لا يشرب ba ya halatta mutum ya zai tufa wanda ba a wannan yawa an nan da ke ta an takura an nan da ke sai a ake sai a yi da ke ne ba a wuce ba a walwale tuhanin ko riga ce ko zan yi bale a ka wato fatin na, ko tsawon riga ko yi a haka kasada ne shari'a ba ta yi da kasada ba amma da riga tana da kai kowanne yana da kai ko set sai an nan da an nan da kai amma an sa takarda ta hada bayanin ga awo ne ga fadin da ga tsawo ne ga bayani a kai kaga wannan an fito a fili mutum yadda yadda an zaɓa wannan bayanin da aka nuna da takardar yana da magana da wuni don an saba ba tare da amurka kun ga yake wala ya yi kira a kawai larabinsa ba a walwale wala yi musan ko ba a tumata a ga yan an ke na haramci ya yi yan an tumata an da gobe ko kuma a sai da zuwa cikin zuwan gare la ya ta'ammala ni ba su yi murada da da fasuwa ne da ko gawa ko rashin dare cikin dare mai gudu ka ɗaya riga cikin dare ko ka ɗaya yari cikin duhun dare ba ka gana abin da kan tsaye to ga yalanka wala ya alfa da ma ko ba ku gane ba ku ce sana abin da ake cikin ba su na Thank you.

wata kala kudu wata kala to ya zan kawa ne ta a ce shi a ce ga kaya to a sa haske wanda mutum ne ga kayan ne wata A dabba haka nan dabba shi ne da morin a yi cikin da cikin duhun dare shi ba ya halatta abin da ya kafa da yawa wata da kai lalama ilimi da ke na sai wanda babu haske karami na kaso babban na kaso da ya yi kaso mara lafiya ana duk ba ka yi sani duka wannan kasada shari'a ba ta da ita ba duk cinikin kasada shari'a ba ta da ita eh eh ah kamar kaso farayi to a samu manya-manyan gwalagwalo masu masu haske don a ga kayan eh? amma in lafi ana an kai ba a san kowa gani ko da wani ya jawo wa wani ko wani zuwa kai shi ne yin abin da ke dunkule shirya na da nukulu ba abin da za a yi haka kawai kawai shi ne za a yi a yi a koyi sai ya batar da wani eh a ai shi ba ya jira duhun dare an kace duhun dare babu hanci yanzu yanzu cikin duhun dare muke yanzu cikin masallaci ne cikin duhun dare muke ba cikin duhun dare ne cikin hanci saboda haka in akwai hanci da dare to wata matsala ta kai dama abin da ba a su a cuce ka kai mai ne ka sai ta yadda. ba ka ma san abin da ka sai wani ka sai wani na marar lafiya ka sai ah, wata illa akwai ko kuma wani aibi ba ka yi gano aibi girma abin ko rashin girma shi ba ka yi gano wannan shi ne a matsala amma inda da daddare ya haske yanzu za ka sai ka kasa gane dare rana ba ta kowace saboda min ga hasken kwalam kwalam da yawa to ni a illa ne da abin da za a kai zuwa a kai zuwa suna iya gani a cikin nan za su wala su masu sai da kaya eh. kamata ya ce sa golf wanda yake mai cikakken haske mai cikakken haske saboda ba za ko irin wanda wani da ko wanda yake kwalli duk da ya kone gaskiya saboda gaskiya ana dan samun yan damuwa ga ne ana rubuta ana sa wani abu ba wanda ake samu yana da kayayyaki ya sa gwalam wato na ado ba da haske ba da ado ne yadda sassan wajen sun kaya sun kaya ta tattata su da canzawa wannan ba daidai ba ne ya kamata ya samar da haske lokacin za a kirki ya haskaka tsalon ya dan an kare kirki yana zama mafan shago ne wannan duk balabin da zai sa ya sa an gane wannan ko Allah ya ce da wani cewa za a yi kuma hakan ala sauni a kai ne kada wani mutum ya yi tsirki ko ya yi kai a kan jirgin ɗan ne وذلك إذا إذا ركنا أما إلا حي إذا ما يجب أن يجوز أن تكون وتبارك kuma sun yi kusa da juna sun yi kusa da ita ya ce a wani da samun ba wai wani wannan yi ba ya ce wani ta take da zuwa da yi yi wani zuwa da za ka za ka ya wani yi shi kan ci ba na ya ya kudu mutum da yanzu ya tsaya a yanzu ina kuma wani wannan ga kai in tana biye ya halatta ka ce to kalama to kalama ya halatta amma kuma dan gudun cin dugadugai eh, ka yi hankuri ya yi ƙari ya yi ƙari baban wani ba yadda ya aika sai ka ya yi zama lafiya ya ce rashin kawo shi amma wanda ga ga halarci ya halatta sun sai fara tsaya an ga ce ba wani ba kai kada ya ka to ya kara ma ka zaka na bari ina na kara ma ka ba ka da ake ce la ya kuma hada ala tsawon a kai malamai sun fasarar da za raka na wata kara haka dan wajen nema a wajen da aka ce wala ya ka zo a hadu ala kai da wata a kada wani mutum ya nemi aure da aka nema auren nan shi ma da za haka na wata dawa in wajen bibe idan ka kasa wata wadda za ta nema aure sai ta zo kuma da mutane ta ce ka Allah ya nufi na kai jiya kaza ko mai kaza na ga wanda ya kamata in je na auren ashe ka kayi suka gaban gidan mafara sai wani cikin abokan ya ce to ba ai kwanci na su ne ba da bayanin da ya yi ba sai ya aika kai maka aika ba ku yana bai da kai na ya aika ka aika ba mu haramci dan ba a magana a aka kasance juna ba amma don kuma ya ce wa ne na yi kina wai da zai yi cikin mana mun cewa yana nema wani kaza shi ma ya ce kai ka ya yi mina ya kula da maki to don gudun wannan sai ka ya wuce in yin nema ba a ba su ba sai ka shiga kuma an ba shi sai ka yi ya ji an gane ko akwai halarci akwai kuma ana iya bayan halarci an gane ko ana iya bayan halarci don kamar da ba su ke ya ana mai halar da mutum ba haramun ba ne amma kuma kana iya kauce ma wannan domin ne mutum kada wannan mutum ya rage ka kusan eh, nan ce wani ya aika wani neman mata aure ya wakilce shi bai kusa ya ce na yadda da kai ma ka sai yi magana da wani da kowa da a yi magana da ita cewa yana son a bada awarai wannan wakil ne sai magana ta hannu da wani mun san wani ko mun da amma inda kai na da na mun ba sai ta tunanin? kun gaba ba ku ba an sai ce kun da ke na kaga da mutane ne in mutanen zamanin gaba in ya zo ya ce zuwa ne safon da kai na yi amma ma an ɗan samu akasi don da bayanin sun ce ba su zama su da a ba ka wannan ba amma ni sun yi da su bani kuma ni na amsa dama mutanen kamar na abin da zai zai a to na yawan murna kuma haka Allah ya kaddara matar ta kama matar ta Allah ya sanya albarka amma in yau na sai ya kusa shi ga tafsir ne ba su samu na ba sai da guje da wani za a aika shi da labarai ko rai shi aka ba ba ni aka ba a yawan da zama kasa na yi babu wanda zai ce ka cikin yan zama kasa sai dai irin da cikin da muna wanda ba a duba eh, yanzu kana kana so mara zani gaba in ka aike da aure alai zani kana duba ce in ce to alai zani a sakon da kai ne kaji wa da alai an yi da ni kuma an bani ina ka je dai yi zani haka Allah ya mutafi a yaro ina sa ba ka kuma, da saboda ba ka duba Thank za a ko a zamanin ga ko wanda zai ba haka nan ba su samu Ibtuwani ga yadda matsalar ka na Ni sun ɗaure ni sun ce sun bayi amma na ce ba an faru. Ka ga yadda ne. Ka ga in yadda ba, wani ne zai hana ka an da kai ka rasa ne ka rasa ai ka auka mana ai in ka samu kamar ni samu ai ko ne amma bai so ne kaga kun ba ta zuwa amma eh Yeah, ya wuya yana da yau to an ba shi izini cewa ya magana da ita amma har yanzu ba da ce ta karfe shi ko ko shi da ya kai eh, ko shi da ya gaba ɗayan eh, kuma tana amsa <laughs> in in an ga ta karkata gare a tana hada wannan wanda saurayi nana su a ka ga ta to kada ya kada wani amma in dai ziyara yana ta soke yana ta bada ba ce ma ana yi wannan yana rubutu ne babu rubutu babu ta kaga ya yi ya yi ya yi turbe ya yi abin da ina amma ya ba da kuma zuwa makaranta eh, a cikin zuwa makaranta amma ko ba ta yi karatu amma ba ba a yarda da shi ba har yanzu ba ta da ta yi a shi an kai da kai yana yin ta domin ya yi ko na kace cikin shekara ta yi ya yi tunda ba a yi ba a yi da amma shi ko ya yi kyauta ta ya fasuwa mutum wanda zai kyauta ya damu kyauta ce a cikin zama da kuma ake kamar kare na yi amaryar lata cikin lata kaga bai kamata saurayi ko ya guda wani ya zai yin kare ba kai gaba da bai ga wannan abin ya riga ya wuce shi gaba to da yake kowaye suna da hanyar wanda da hanyar tilasta to in har yanzu ya ba ni to kaga yawan nan an gaba wani ba da kana an ba amma in dai dama da an gaba kana yanzu da ko ba a kan da yawa yawan ba yawan hukunci ko ba ta kallata zuwa kai ba wannan yanzu amma yan kowaye budurwa ce sun tafi sun ba zuwa amma ana ana lallacin ta lantarka da yi kamshi da son wannan wannan kaga ai ka riga an samu ta ya karkata inda ne hukuncin kubanta zai yi zartun da shi ne ba ku shi ne ba da abu kaga an samu mutum amma in ba zaura ce wannan kaga dama a tsaye ba a haƙo da ɗauke ha yin wani ne ba zaura a cikin haƙe da kan da wajen sai da duk fiye da wani ba ka ga sai mazuka su yawa daga sai ba ko ya zo ya shiga ba ba sai su ake amma ko mai hitare ne ba wani shi ma yana yin shigowa shiga da sa shi ma sai a ce to a yau zai mata tsaye da da kawuka masu a da wuri ana ya samun mazaura mutum ba da wani maka nawa ba sai wa kuma kusanci juna lafi a wani ta samun ba farkon kai to wani ne ko zai kara wani abu yadda za a kana ta kara ba wa hanyar yi milar bayan da zukai shi ne mai tsaye zuwa ya gasar zuwa da mai tsaye ai da mai su bai yarsa bayanarwa inda mutum ya zuwa sabo da ya zan ba abin da ya rage sai a ba da kuɗi shi kuma ya karɓi kaya ƙalar da zaki ƙalar eh, da zaki ya ce wa kawo mutum baya a ɗalibin da biyan su sama abin da ake da tsauni tsawo nufi ko sai ilmu baya ɗalibin da biyan su sama shi ne mutum ya da kamiliya wato wani adadin wani yawa da kuɗi kamar yanzu

sai a ce bayan mai tsanin ciniki don da ban mai tsanin za a yi mai karfe da an yi ya ban ya a wanda ya ya sai ka kada bakin da ya ce bai za yi na na ko na ko kuri ne hmm. eh da wata

amma sai bayan wata biyu kuma ya halatta gare ka sai ce su ɗari takwas sai ka samu kusan lokacin da aka yi samu ɗari biyar sai ka sai ka abin da ka samu da ya samu Yeah. ka gane ko sun san shari'a sun sun ka tsawon kan ce mun ban mata gonan mu dubu ɗari biyar ko mun yi ma lamarin wata biyu Sun da dai sun san kamar shi ko sai Allah ya rana arzikin cewa akwai mai son mu sai ya zo ba shi riba ka yi ma miliyan guda ba kuwa riba ta kuwa ta jawo mai da wata ba da ya sai ya sai ya raba miliyan biyu sai a yi wani kusan rabin miliyan shi kuma ya tashi da rabin miliyan wani zai ce a ah, to wahala ne ya yi a tattara haka jari ne ya tashi bai ma ta jari ne baki ba ai bakin nan suna zuwa kai ko yanzu an san gona ita yana da wuya a ce gonan nan ta dure cikin kasa ko an yi girgizar kasa ta dure yana da wuya to ka ɗauka yanzu inda mota an ka kai samun mota dubu da yi biyar aka ce sai bayan wata biyu ya biya an samu da ajin nan waɗanda ne sai barayi suka zo suka ɗauke shi ko kuma gobara ta kone ta wata wata sun wanda ya zai wanda aka a kuma wani duka dai ba biya ka ba bayan hasara yana yi ba to kaga duk abin da ya zama duka wuyan ka ya halaka ba ka na to ya halaka da shi ba

wannan language na na shari'a a hau da eh, abaka shi ma kyauta da abaka ta kai hannu eh yawa na hannu amma ya abuwa da hannun ka ba a hannun fashi eh, ba a da yau yau tare da ta kai da ya samu kwanciya ko ta dare da jiki Allah ya gaba to akwai akwai da mai da na da da ni an matsala a rufin da biya ba wannan kotu da ya shiga tsakanin da suke tun da bai da kuɗi a mai ba a wani amma gaskiya tsakanin mutum da mutum shi ne sai ta yi na masu da ya na gaskiya zai dawo na ah, ne tsakanin shugaban siyasa ya bar da akwai ɗan wanda bai nan da suka ce wajen rago wanda mai rashin haka ce zuwa da awa maka wa ya ce liban kan kowa ya ce bai rufe kuma ya ce kumai wa ya ce da bai mu ruga ma cewa ga ya san wani da za ya san yi da zan zo da ka za ke yi to an yi rago an ba ka ta yi ce da shi ko ka yi da shi ba da an ka ruga mai zai ya yi Allah ya ta a musulmi huta amma cikin kowa bai son wannan babu wanda ya shi ne ana na a fara a tashi sai wani a tashi yana a da wannan wani sai ce ya fi miliyan kaza ya fi miliyoyin naira wanda ya tattara suna da shugaban yawon ba zai fito wannan wani guda ba wanda sun ka ce ba a yanzu wanda dama wani gado na ba ka shi ba shi na an kai kira aro na haka ba shi yanzu tun da ya yi tsada a sai zuwa sai a kai mai wani wuri saura kuma a raba gado saura yan wanda ba kuma wai maganar ka har sun kai karya halin wai har kai da kotu ah? to

to kaga daraja za ta yi ko da kowa na nan ga wannan amma da ruwa mutuwa babu wani kowa da an tafi kuka ma an yau da an bar shi kamar duk eh, to shi da an kamar ma an raba kowa an ba shi an ba shi wannan koko an raba an ƙara kuɗi da ɗan uwa da kuɗi wasu da an kai wannan raba sai an kai an ba shi a matsayin ne da kuma ganin kamar ba wani mallaka kenan matsayin mallaka kenan wani babu da wani hujjar da za a iya wani awa wani mm.

وإن لم يكن ليس متبايعا ولا مسمع بين النسوة مسؤول الإسلام ومن قول حديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم البيع عامل الخيار ما لم يتطور لما يجيء بالنسوة suna da dama suna da iyali suna da zafi sun ba su da suna ba shi ne sawa idan ka kuka yi majalisar cikin nan mutuwa ce ko awa nawa ku kai wurin nan ko kawai ne ko kai ake bukata mai tsaye na yadda wani cikin namu na gani ya tsaye kuma da kai cewa nake nan mu wasu na gani haka wasu ta ɗauka amma a farkon ba ne a'a yadda fara ta kai da lalata in dai ana cikin magana da ne a a kai aka ɗiga aya aka sa aya an ka bar an ka buɗe wani jari na wata magana to shi ke nan su ya tsaya ba sai ana mun magana kawai da ana mun kaga wannan shi ne fassara malamin malikiya ba ka masan malikiya ba yaro majalisi ba wannan zaɓi na majalisi cewa dai na ana zaune ba a tashi ba ana dama a kan ba kan za a yi والسمع يعقوب الكلام وسلم يفترق يفترق المتبايع yanzu bayan ya kira zuwa a magana tijara wato tijara ita ce jirga a yi ma jirga ka yi wani aiki wato shaga ba wata aka fi yi amma aikin da ka yi nawa za ka yi kaza kaga in ka yi aiki ta ci da lafiya akwai ijara akwai juri akwai ijara ga akwai juri a sa wata rana yanzu za a yi magana sannan akwai kirawo shi kuma wani abu amfani da za ka ɗauka don kai amfani da haya kamar kuma ko mota ko

gidan giya ko doki wannan ya yara na amma ne in dai aiki na na halar wanda shari'a ba ta hana ya halarta ta ba da kan ka kai kwadugo ka yi aiki a gida. biya gari Ibrahim ba ba laha adalar idan kun ya mata ajiyar musamman yan na. sannan kuma mai kuɗi an ce amerika awa a ta da ya yi ko eh a ta bambiya ta ce zo kullum mutum zai ka kai wani a yin awa biyar aikin awa biyar za ta kai kullum an ba kuma wata na yanka aka yi sa awon nan sai a biya kuɗi kada ai awa Allah shi da ko mulini ba ba ne kullum ya kai ne shi ma azumi ne ba ka ana yin da gudu da ana musamman ma ya an ka ce da bayan ana kai da kumallo ana kama ruwa sai an kira sallah ya ta da azumi ko ya an ka yi da na Allah ba an ka yi da sallah ko kun to ke ka aiki ne ya na.

zafin mutu sai ko ka kuji a yi ake ga al'an nan ba sun yi mamman masallaci sati sati a kai dan billahi ne amma wanda yake aiki da zafin zamani billahi a bisa masallaci na kogoron makarata indiya da filifin to al'ayyar abinda ake a dai ayyana mutum ya san aikin da zai yi ya san bakin lokacin da zai yi aiki sannan ya san abin da za a bayar ka sani na sani na to kaga shi a madani da ya ba to ka yi ka yi kudi da ya ba a madani da ya ba wannan da ya ce a wurin ba aiki aka tsaye

ana samun kuɗin yin ko da yake ba ta da aka yi sun maka da rai shi an kai ma da ba ya ya yi da kayan wannan Thank you. mai halatta saboda wani ma da kan da gani wata mutum ne da ya da to ka ba ka taimaka ka ji Allah ya da hawa ka da kayan zuwa amma ne ɗaukar ma ba su yanki to wajen sai ma mashin na kullum da ɗauki da rana kai zoji amma an kai su da kai ka ji a yanki ka lokacin daji da zoji ne da wasu mata za ta yaya sai ya lalata masu da ba a yi A ba ta zuwa zoji bisa abin da malam yake so wallahi yau da ku bin tuni ajal ba a kai da ajali da tuni wato kaga tijara da tuni inda tuni yake tsira da abu wajen mai da ba a mai tuni au ga ainihin jari ko kuma wato ga kuma ya kuce fada daji da zama daji abin da kawai ake cewa duk wanda ya kawo mana kuɗin nan za mu ba shi kaza ba da yau ba shi da wanda ya kawo shi gobe to shi a wanda duk ya kawo shi za mu ba shi kaza hawa mai shirin ko kuma wajen gina yin an gane ko to amma mun ba faɗa ba da shi ko kuma ce yanzu masu gina yin da ba da ba su kai ka ga wannan shi kuma ba duk da yi ne da domin aikin ga da kai kai gaba na na kamar an zo an yi na soka wai ya zama kafa goma zuci ya zama kafa goma da da yi amma ya haka ce ka gida mana rijiya haka kai gaba za mu ba kaza wannan zuci lada a sa wata lada a aza wata lada da wata aiki shi ne ko au bai da saudi wa lahawu ko kuma lada da za a sawa ga sai da tuwayi ko wani ya ko tuwa ne a ba ko bandun lantarki a ce ka sai ka bimbe in ka sai ba da za a ka bimba da za ba a bimbe in ka bimbe za mu ba ka kaza duwan nan ba a ta fi gudu ne kada zama a ta in ka sai zai zuwa amma ina ba ka kai ka wannan da sallata iyo ka sai zuwa a kawo ko wani sai zuwa a sai an kai lokacin da ba sai ba ke mai zuwa a yi wani da baka sai ba ka kaga shi ko yawon da yi zai da lada ba zai da lada ya yi bakwai guda yana tsallar da zai tsawa mutum da zuwa na ba a ba ya kodai ko ruwa ba a ba a wani wani na tsawa amma da mutum ne an da kuka shawo ya ce ta zo ta wuce mana shawo sai da ga yi da a cikin abin da kan zuwa ga rubuta da wata ga wata za a ba ko kullum yin yin kaya aka kaya za a ba wannan shi ko ba su yi na idara an gane gwamnati da kanin dukkan da ba idara jinga duk a sa lada da wani aiki ne you. to kaga shi dole inda iya inda inda yake muhalin da ake ma a samu ba ba a bai da to in ka fashi a ruwan ka fashi sai zan ba da ba a same kana yi mai da kuɗi zan da yanka kaga ka da eh? ka ka ka ka cikin da amma in mata bila irin malamin da wani ba wa wala zai ga shi ba Allah ku ku ya yi ta akan kaza da duk kai mun da kaza suna ma a kaza sai ne ya fa a ran da kaza ko da jina da sai a yi sai aka tafi Allah ya ce ne ke sai kammala wannan ayyuka da aka nan wanda aka kara kada sai a cika da sauki da mun ba a kaza da kaza ya yi da in ba a samu wata fa'ida ba da wannan aikin da an yi aka da ta ta ta yi so ba Allah wata wata kuna kuskuri na yin zuwa ga aikin ta ba fi wanda za ta da ta ma da shi bai jin kiyan ta su kubai ba mu ne amma ne ta ku abin nan da muka rasa rance da ba zan yi wajen mu'amala لا يستوي عالم بينهم لو أن يستوي لو أن أتى إلى إن كان معاملة لو أن يستوي لا تفهم سوي أما إن كان كل معاملة لو أن بين بين وعلى ذلك ولا شيء على المؤمن إلا بسبب العمل وأنت عارف لا ولادة وأن يعيش وبين القول سيعيش يده yanzu wanda aka ba da dara kuɗi ko ta da aka ce shi ya kawo ka a bayan kaza sai da kawo da yake na ta bayan kaza na an ce an gara kuɗin nan wuri kaza ba ai labarin da ya samu ya ɗan yi wani abu ba wani za ka ba a wani ba a wani to sai in ya kawo wannan wannan

in ya yarda in ya yarda yana to na samu labari rakunan da suna kai ana hana min da mutum mota a cikin kawo ta in zai yi shiga mota a kawo sai da na ta zai shiga mota amma mota a jibinka in ka sai ka kawo ta a baka in ka ce sun dinga ba ya rufe da kuma ta yi gaba ka kawo biyu kuma tana nan biyu ko an ka ce ba ya dinga ko wannan mai mai ji wajen mai wanda aka sa rada mai ji rana ma Ko eh? amma ka ji ana jaka ka za su fi wanda ya kawo wannan ya da wani ba ya ya ko a wajen eh amma kai sa a kai ka san da kafin kana daga cikin ka sai wata kan daure ke ka buru ne kan ga wannan sai mu ba ka ga wannan Thank you. to in ka yi mukamala ko ba ka kafe ba ko kuwa yana shan wajen sai haka ne zuwuri eh. na yi in kai ko kai kai na hali har kana iya ka bashi mamaki ka sai ka zauna ne ya fi zonan ka fi zonan ya yi zonan ka fi zonan sai haka tashi ba ba ya kan tubani ne a masu agajin da kame za a mana a kai shigo ka ce ya ce mun ka zauna mun ka tattauna ne tattauna a ta ilimin mun kai mukamala ne in dai har ina da ilimin da zan zauna in tambayi ki in tambayi ki ya ba ki ba ta amsa ya ba ni amsa in mun ka ya zai ba ni ilimin sai da jara kaya an san miliyan da ne su ne ba eh? to ai akwai jeda akwai waɗanda a san gode masa wannan magana ya ce to ai kowa ne na nan gode kuma da mutum za a kai ne yan haƙi na aikin kara kan yin kawara to za a kawo ne ne wayo ne yanzu zamanin da yanzu zafi ma ba waya Allah inda take amma har Kamun mutum da take hannu ne ne shi yi ya kuma ne yanzu an ka tafi na arhungu da arhungu sai an koma yin da lakin cikin arhungu shi da ma yawon da kai da ita da ta zuwa zuwa zuwa zuwa arhungu ya ga tare a kama shi kuma wani aiki to kaga shi ba mu sani ba yan sanda da suke karɓar wannan mutum ai wannan suka ganga ne kuma kamfani ma na suka eh wanda ya da ah. eh? eh. kaga ba mu san inda za mu wannan sun nemi kama da dubu goma cin hanci na kuma wannan na'urar kirakin ta gwamnati na za a aiki da ya kuma wanda kuka ba a cikin kuma kaga wannan in haka ne ko ba wata ba wata data za a saye ba a samu na'ura ba a yi wajen a a gani amma in kuma ma gwamnati ta ba da na'ura akwai wasu abubuwa da ake mana ko kuma data da aka samu za mu ce ta ba da kuɗin da mu sai data kaga wannan kuma aiki na aka yi maka tawa da kuɗi wajen mafiya ba su ba da wajen ya shira shi na wajen shira cikin da kuma wani fita ko wani dan sanda wanda aka kuri mai tsawo zai ya kawo wani duka yi mutum don saboda dama za a ce ko rujin nan ya kamata mu samu na'ura kaza amma gwamnati ba su da kusa za ta kawo wani to ga abuwan wanda da ba ya so ya yi amfani da ita shi kuma kamar wani tsarin jirgin da ya yi kuma zai samu na ya yi gwamnati da ta kasafin abubuwa da dama wanda ya kamata a cikin akwai da gidan gwamnati ko da hukuma ko da wata wani kamfani ko wani a cikin wani bawa za ka ba mu iya da kuri game da wannan tsaro mu hakika ne da hanyoyi ya san ba